أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس وانا للتافي لا فنون المعاملة كان ما ورثا واللفر مرجعي محمد صديق المنشاوي أولا idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun cike karshen shafi na casa'in da ɗaya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na casa'in da biyu wanda malam ya ba a wani da uwar gida shawara A kan cewa wato arzumi kadra zaujaki ki girmama matsayin mijinki ki girmama matsayin mijinki ki mutunta shi ki darasta shi ma'ana yake lizauji manzilatun kabiratun fil usra miji yana da matsayi babba a cikin iyali a family aka ce wannan family ne to matsayin miji daban ne matsayin miji shi mai gida na daban ne saboda haka mala ya ce ne, da zaune ke kadara ki tsare wa mijinki darajarsa da bai wa abu baina abnaihi kuma ki girmama shi a tsakanin ƴaƴansa mana 'ya'yan su ga cewa kina girmama mijinki kina mutunta shi ولا تحاول إنقاص من كبريائه واحترامه كيف تذكر أولى وساعة كنونا توي مثلا مطعين تقول لنا الساعة ko ko girmama shi da ke ki nuna shi ba kowa wani shi bai ta kashin nuna wannan ya ce da ana karamar hulun karamci domin darajar mijinki karamcinsa ita ce karamcinki falalanta ita ce falalarki wa tsarar hulun kudurati matsayin ku shi ne na ki matsayi wata miji suna cewa matan soja soja ce ko matan polis ma ita ma polis ce matan general general ce ko da sojojin ma misali matsayinka matsayin iyalinka ya haka ne matan malam malam ce ba haka wani ta yi matsayin ka irin matsayin iyalinka to kar shi ne magana idan ki ne daraja ne mai kima a wurin al'umma malam, ke ma irin matsayin ki da so da haka shi yasa na malam ya ce wa rubutun rubin qadar matsayin mutum wallahi daga cikin matsayin ki ne shi ma qad qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadi da a ce zan ba da umarni wani dan adam ya yi wa wani dan adam sujjada la amartu almar'ata an tasbida li zawjiha to da na bada umarni ga mace ta yi sujjada da mijinta saboda girman matsayin mijin amma ban yadda wani dan adam ya yi wa dan adam sujjada amma inda a ce zan ba Guda da mace zan sa ta yi mijinta sujjada saboda matsayin shi mutum wa na aisha ta rabu yallahu anha an samo hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yadda kana take cewa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi annabi alaihi salatu wa salam na ce mata ya rasulullah ya annabi Allah ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'a wane ne ya fi girman haƙƙi a kan mace in dai wannan mace ce to wane ne ya fi girman haƙƙi a kanta tambayar da na aisha sai wa manzon Allah kenan qala sai annabi ya ce ha mijinta mijinta bai ce uwarta ba bai ce ubanta ba bai ce wanta ko kaninta ko kaza da ba ya ce mijinta shi ya fi girman haƙƙi a kanta قالت umama umama tana cewa mintul harith tusi ibnataha inda zawajiha tana yi wa iyatta wasici lokacin da za ta yi aure Ya ce wa yadda ashaddu ma takunina lahu i'zaman ashaddu ma yakunu laki ikraman iya girma da tsananin girma ma mijinki da za ki zai ki ringa yi to iya girman matsayin mutunta ki da zai rika yi shi ba iya kudinki iya shagalinki in girmama shi da kyau ki girmama shi ya mutunta ki da kyau idan baki girmama shi ba kika wulakanta shi to shikenan ke kuma shiga wulakanci ina fata muna fahimta sai abokina yake cewa shi namiji kamar shinkafa ce na hausa duk yadda mace ta kai ga tsintarsa ko yaya ne sai an ga tsakuwa ciki a tsari bin tsari yake ba kuma duk yana da kyau yana da bangaren da bai da kyau sannan ita ma mace kamar taliyar hausa ne yadda ka iya dafa ta sai ta cabe ita ke dole ya haƙuri da juna gira so ki mutunta mudanci, ki gar karrama shi to shi ne yadda zai zamanto shi ma ya karrama ki ya mutunta ki wato wannan abin shi ne abin da magidanci ba zai iya adalci a kai ba nuna so da ƙauna ga matansa ma'ana ya ware ɗaya san santa ya fi da saura ya kyautata wanne aiki in ta fi iya kyautata wa sai ya fi santa a kan saura an fahimta to haka shi ne abu annabi in yi rabu yakan ce Allah ga abin da zan yi na adalci kar ka kama ni cikin abin da ba zan yi adalci ba saboda haka sai tana wa ita nasiha ta ce lallai mafi iya girman girmama shi da zaki yi to iya shi ma tsananin yadda zai rika mutunta kiya malai ce ta tazawwajat imra'atun min hattabin faqih wata mata ta auro wani mutum wanda yake yi itace shine haqqam wanda ke zuwa samu itace a daji shine sana'arsa fa kana idza amalihi sai zama idan ya dawo daga wurin aikinsa na tsaro itace a a ilaihi sai ta sauri da ta karbi mijin wastaqbalatu inda albab ta karbe shi a bakin kofa wa hamalat anhu mata'ahu ta karbi kayan da ya zo da shi wa hayyat lahu ta'amuhu ta tattara mai abincinsa shi ta kawo masa wa sharabuhu da abin shan sa wa firashuhu da inda zai kwanta ya huta fa idza akala in ya ci abinci wa shariba ya sha wa salqa fi firashi ya dan kishin gida akan shimfidar sa to jalasa ta zauna inda rijlaihi daidai kafarsa to sami ruhu tana dan yi mai hira tana dan masa tausa wato hadithuhu tana dan mai magana hatta yana mu haske bacci ya dauke shi kaga ta mai da shi dan yaron da haka ake so an gane ku na ban ji ba za su jami Allah wato maka aka cuta kan rai eh mana haka ne eh mu ma da namu ne ba ma yi ne shi sa su ma ba ta yi fiye da wani bukata ko kuma mu nuna musu hakan ba sai mu muna da bukata kuma ba turawa ba ne addini ne haka soyayya take ai shine auren ku fahimta akwai wanda aka ce ya sa ɗaliban su gwada turawa wa matan su soyayya kalmomin soyayya a waya a ji amsoshin da za su bada ɗaya da ya tura mata sai ta ce na ce ka je ne shaye-shaye ɗaya kuma ta ce nawa kake so ta san bashi yake ne a gani wata ta ce Allah ya kama ka za ka tura mu wajen ne ka turo mu ba ne ka turo ka ga magana shi ne a ce mu ma duk muna da irin namu kurakuran a gani to ta ce hafi yayi bacci fa qalat laha ibnatuha sai ta yatta yatta sai take ce mata liman za ta na zalika me yasa mamaki ga kullum baba sai kin mai kaza kin mai kaza ita take tambaya فقالت الأم سي أور تتي يا بني يا كئياتا إن أباك خارج البيت حضار بصير babanki a waje ba kowa bane shi a wurin mutane da ya wuce mai zuwa ya yayin itace da an gan shi an ga dan talakan da ba kowan kowa ba a waje kenan ta ce amma dakilul baiti amma a cikin gidan nan ta ce malak wato sarki ne wato malakul baiti shine sarki a wannan gidan fa ana u'amiluhu mu'amalatul muluk ina masa mu'amala ne yadda ake mu'amalantar sarakuna ta ba ta amsa ne kyau ko ba ta ba ta aka ta a waje ne za a ganshi shi kila ba kowa ba amma a cikin gidansa kuma sarki ne haka ne mana ka gani Allah ya shiryar da mu da matan mu gaba daya Allah ya sa su gane Allah ya sa mu ma mu gane gaba daya sai tambayoyi ba tambaya ne na kama daga hannu kuma mai da eh irin zamantakewa wanda muka magana yanzu a eh mu mazan ba mu saba ba a da can can ko zamani kan mu to kila wasu zamani da zan zo da kan kan wasu ai ma ba da eh saboda kunya wai ba eh, eh. <laughs> ai yayi wanda za ku zin eh ai ka sa ce wasu sirru fi ma yusarru fi ko to shi ne shi ya <laughs> amma dai a takaice ina so ku gane cewa in ka aka ce wannan matar ka ce duk abin da kai da ita halal ibada ne kuma duk abin da za ta yi maka halal ne in banda wuraren da shari'a ta mara inda banda nan banda nan banda nan shi kenan kawai to wannan banda banda in ka cire su to komai halal ne komi da ka sani halal ne in ka cire wannan wuraren da aka ce ban da lokaci kaza da lokaci kaza da wuri kaza da shikenan shikenan kawai ka dauke shi ka'ida ba wani magana sai dai kawai al'ada ta kila din nan da akan ce akwai tailo irin ka ga gaban wani ne kana jin nauyi ba za ka iya ba amma dai ka sani halal ne ba haramun bane kuma duk wanda ya tsaya yana kallon ka ma ne ba kauye ko ba haka ba me yasa zai kalle ka kasan banci matar ka misali ko me yasa za ka kama hannun mata ka kai tafiya a titi shi ne ɗan ƙauye ai ko ba ka wani eh, ai ka zo ka nuna mata soyayya haka ake so ita ma ta nuna maka in kana nuna mata ba ta nuna maka to akwai matsala in tana maka kai ba ka yi nan akwai matsala dole sai an haɗu tarba ba ta ne ka bada ta baka ba ka bada ba walhana ni wal walbanu walbaka ko walhana ni ƙememe. wa eh. ka iya abin da yasa nake nake baka wannan amsa akwai abin da zaka iya a gaban ƴaƴanka masu balaga da wanda kaga kamar sumbanta ba laifi bane sumbanta abubuwa biyu ne a ciki akwai soyayya akwai kuma tausayi an fahimta to akwai kuma sumbanta irin na soyayya ina fata ana fahimta da na tausayin duka su biyu in na so ne za ga baki da baki ake idan na tausayi ne ana yi a kumatu a goshi a nan ba a yi to duka waɗannan gaba ɗayansu ana iya yi a gaban yara ƙanana da manya duka saboda kana koya musu wani abu ne nuna cewa lalle mahaifiyar nan ta ku mace ce mai daraja mace ce mai kima kuma kana santa ita ma kuma tana nuna masa cewa wannan mutumin babanku mutum ne mai kima mutum ne mai daraja shi ku nike mafala kar yadda wani namiji ya taba hannunki a waje ce yata kar ka je ka taba hannun wata kai dana yanzu ga wannan namiji ne yana taba ni yana sumbanta ta kuma irin wannan sumbantan da ake a gaban yaya ba wanda yake dadewa bane ko da da baki da bakin ne za a iya yi a gaban yaya irin flash haka ba wanda zai dade in ya dan dauki lokaci suna kallo to wannan ya wuce ba zai kamata ya irin shi a gaban su an fahimta kara irin shi a gaban su ina fata muna fahimta amma ka shigo da yawa ka shigo daga dawowarka yara sun maka oyoyo kaza kaza dadi dadi kaza kaza amma baba ne baba in abba ne abba an gama sun wuce ita ma ta tsawa ah, ma sha kai hogin ɗinka sai ka dan ba ta dan ita ma ta dan ba shi sai ka dan sake dina yaran na kallo ba laifi ne wannan ba kuma zai bata musu tarbiya ba ka fahimta amma ka riƙe ta kamkam ka makale aka da hannu a kuma zala wannan wanda yake da a wani ruwa ake yi eh, ba a nan gurin gabansu ba sannan akwai wasu wasanni da za ka ɗan iya yi da ita a gabansu wanda bai wuce hankali ba amma in ya wuce gona da yi ba a yi a gabansu gaskiya ko wando ba za ka sa gajeren wando a gaban yaran ka an fahimta ba za ka zo kana kakkama ta ko kana tsikaranta a gabansu ba a ɗan da wasanni haka wanda dai hankali zai ɗauka al'adar kama za ta ɗauka babu dai amma akwai abin da in kana yi to kana koya ma yaran fitsara su ma an fahimta ba fi bane gaskiya sai dai mutum ya auna ya gani yawa ya haɗa shi da al'ada da kuma shari'a ita shari'a an bata hana ba to al'ada ba a irin wannan gurin shin dole sai yanzu ne zan mata wannan zan iya bari sai san da yaran ba ta misali ko kuma a bari in yi a gaban saboda ni ina so su koyi wani abu ma yaran shikenan sai kai a gaban su to duk wannan yana isar da sakonni da yawa kowane bangare bangaren uwar da bangaren ka kai ma a matsayin ka na uba da in suna gani duka suna daukan waɗansu sakonni Allah ya shirya da mu subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin